muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci yanzu ma Maryam Dauda ce tare da Yusuf Aliyu Harande da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na dare a yau Laraba 12 ga watan Mayu a shekarar 2021. A cikin shirin namu na yanzu za mu kawo muku ra'ayoyin wasu 'yan da magaram a jamhuriyar Nijar game da yanayin da suka samu kansa a ciki a lokacin sallar azumin watan Ramadan ta bana. suna na aisha an yi sallah lahiya lau gaba ɗaya kullum musulmi sallah ta bana tabar kalla alhamdulillah ta yi ta bara daɗi bara korona aka yi gashi na hada yan zabina guda biyu da yan yara na na yanka musu gasu nan muna da huwal gwanin daɗi wallahi allah dai maimaita mu ba lahiya. Bayan haka za ku je da Fulani da ma wasu 'yan arewacin Najeriya suka fara mai da martani a kan matakin hana kiwo a fili da kungiyar gwamnonin kudancin kasar suka ɗauka. Muna kuma tafa da rahotonmu na musamman da labaran wasanni daga Ghana. Amma yanzu dai sai a gyara zama a saurari labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum barkanku da wannan lokacin. An kashe akalla mutane arba'in a zirin Gaza da birnin Kudus a wani fada tsakanin mayakan kungiyar Hamas da dakaran tsaron Isra'ila da ya ta'azzara a yau Laraba. Isra'ila ta ƙaddamar da wani sabon zagayen kai hare-hare ta sama a Gaza da safiyar yau Laraba, inda take auna 'yan sanda da wuraren tsaro. Harin ya shafi wani gini mai tsawo da ke da ofisoshi masu yawan gaske babu kowa a cikin ginin a lokacin da aka kai harin. Harin da aka kai a ranar Talata ya shafe wani gini mai hawa da yawa wanda shi ma ya kunshi ofisoshin kungiyar Hamas da dama. An gargaɗi mazauna cikin ginin da kewaye da su fice tun kamun a ruguza ginin. har ta sama da dakarun sojojin Isra'ila suka ce an auna wurare da aka harba rokoki da ofisoshin leƙen asiri da gidajen shugabannin Hamas sun kashe mutane 35 a Gaza ciki har da yara goma a cewar ma'aikatar lafiyar Gaza fiye da wasu mutane 200 sun jikkata a hare-haren. Labaran duniyar na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yayin da ake fama da karancin man fetur a wasu yankuna gwamnatin amurka tana ƙoƙarin tabbatarwa masu ababen hawa cewar mai zai sake wadata a cikin kwanaki kalilan da rufe wani muhimmin bututun mai bayan harin yanar gizo na rasha sakatarorin makamashi da tsaron cikin gida sun kasance a fadar white house a ranar talata da yamma suna ƙoƙarin kwantar da damuwa da bayar da gargadi a yayin da ake hasashen farashin mai zai yi tashin goron zabi wanda ba a taɓa gani a ƙasar ba cikin shekaru. Jihohi da dama sun nuna damuwa game da rashin mai a gidajen mai. Jihohin Arewaci da Kudancin Carolina, Tennessee, Georgia da Virginia ne suka fi shafuwa daga tasirin rufe bututun da ke da tsawon kimanin kilomita dubu tara kamar yadda ta faɗawa manema labarai. kwana ɗaya bayan ayyana nau'in annobar covid-19 da aka fara ganowa a Indiya a matsayin ɗaya daga cikin abin da ke damun duniya hukumar lafiya ta duniya ta sanar ajiya laraba cewar nau'in ya bazu zuwa ƙasashe 49 sabuwar damuwar hukumar lafiya ta majalisar ɗinkin duniya game da nau'in na b1617 na zuwa ne yayin da indiya ta samu adadin mutuwar mutane 4,205 daga annobar covid-19 wasu sabbin alkalin kwana guda wanda ya ingiza yawan mutane da suka mutu a kasar ta yankin kudancin asiya sakamakon annobar zuwa fiye da mutum 250 adadin mutanen indiya da suka tabbatar da kamuwa da covid-19 yanzu ya haura mutum biliyan 23 bayan da ma'aikatar lafiya ta ba da rahoton sabbin kamuwa 348,221 a yau laraba. yaɗuwar sabuwar annobar a ƙasar da take ta biyu da yawan jama'a a faɗin duniya ya haifar da wani babban bala'i a can inda asibitoci suke cike makil da kuma ƙarancin isasshen iskar oxygen don kula da marasa lafiya tare da ɗimbin ɗakunan ƙona gawakin matattu da aka ƙirƙira. Masana sun yi amanar ainihin adadin waɗanda suka mutu ya fi na alƙalin da bayyanar. Yanayin ya ɗau wani sabon salo a wannan makon bayan da aka gano gawawakin mutane sama da ɗari suna yawo a kan kogin Ganges hotunan wakin da ke shawagi a cikin kogin sun haifar da fushi da zato sun mutu ne daga annobar ta covid-19 har yanzu hukumomi ba su gano musabbabin mutuwar gawarwakin ba amma wasu masana a fannin kiwon lafiya sun nuna damuwar kan cewar kwayar cutar ta coronavirus na iya yaduwa ta hanyar gurbataccen ruwa Wani bincike na watanni bakwai da kamfanin dillancin labarai na Associate Press da cibiyar Intanet ta Oxford wani sashen jami'ar Oxford suka yi ya gano cewar haɓakar China a shafin Twitter ya faru ne sakamakon wasu ɗimbin shafukan bogi da suka sake tura dubun dubatar saƙonnin jami'an diflomasiyyar China na kafofin watsa labarai na ƙasar bila adadin. labaran sun ƙara faɗaɗa fargaba da za ta iya kaiwa ga miliyoyin mutane galibi ba tare da bayyana gaskiyar cewar gwamnati ce ke ɗaukar nauyin abubuwan da ke ciki ba. Wannan yunkurin ta kafofin sada zumunta na yammacin turai na zuwa ne yayin da China ke yakin samun tasiri a cikin gida da waje ta intanet wanda shugaba Xi Jinping ya kira babban filin daga don ra'ayin jama'a. an toshe shafukan twitter da facebook a cikin kasar ta china a yusuf aliyu harande da ya karanto mana labaran duniyar daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc To yanzu kuma sai bangaren rahotanninmu. Yayin da gudanar da sallar azumin Ramadan a yau Laraba a jamhuriyar Nijar. Wasu mazauna birnin da magaram sun ce sallar bana alhamdulillahi duk da cewa ana fuskantar matsin rayuwa. Ga ƙarin bayani daga Tamar Abari. Kamar sauran sassa na Nijar, al'ummar jihar da magaran sun gudanar da sallar azumin watan Ramadan, kamar yadda wasu da na hira ke bayyana mini yanayin da suka tsinci kansu a wannan sallar. Sunana Adnan Alhaji Ibrahim Keta. Zalla alhamdulillah kamar yadda ake yin ta kullum da abin da aka yi an yi falillahi alhamdu Yara kowa da kowa da yara da mu da uwan yara kowa ya samu abin da ya samu kamar yadda aka saba yi alhamdulillah. Gaskiya ta banan za ta yi ta barama. In aka leka da wannan banan ta dan yi wahala kaɗan. ta dan yi wahala saboda mutane kusan babu activity a hannunsu mutane sun samu wahalhalu wurin kasuwanci ko kuma ma'aikata ko gashi da karshen siyasan wanka ko rashin kuɗi kaɗan farafar a bara mai saba alhamdulillah suna na aishatu an yi sallah lahiya lo gaba ɗaya kullum musulmi sallah ta bana kalla alhamdulillah ta hita bara daɗi bara korona aka yi ba mu ji daɗin sallah bara amma ba nau alhamdulillah mun ji daɗin sallah gashi na da yan zabina guda biyu da yan yara na na yanka musu gasu nan muna da huwal mu gwanin daɗi wallahi Allah dai maimaita mu bari lahiya yara tabarkalla mun samu mun musu kayan sallah alhamdulillah to bana ma ana yi matsalar rashin kuɗi amma dai alhamdulillah Allah sa azumin da muka yi Allah ubangiji ya sa ibada mu karɓaɓɓa ce Allah sa mun yi dace Alhaji Yahuza alhamdulillah za a ce fara fara a bara isa ko bara ba koyi bane ba saboda wannan cutar da ta girma to alhamdulillah ko da yake babu dai abu hannun mutane an samu dai amma yara kayan sallah sai sale sai shi ne dai muhimmancin abin abincin sallah an yi daidai kimani abin da Allah hore ma mutum an yi Allah gwada mun tabbatin badda kuma Allah sa kasar mu ta zama lafiya Sunana Safiya Malam tijani Alhamdulillah mun yanka zabi mun siya kayan sallah shika bakwai bakwai takwas takwas goma goma. Ako an gode ma Allah. Su ma dai mutanen karkara sun koka da zafin aljihu a wannan sallah ta bana. Sunana Hawwa'u. Kin san mu 'yan kauye ne. ka ban dai sallah dai alhamdulillah dai yau ta zo mana bana babu kawai garin dai babu kuɗi a to an sai aka da mali alhamdulillah Allah ka dan rago mu abin da sauki an gode Allah an siya ma yaran haka dan ma dai kai yo zabun ba su gaba sai yaran kan sallah hallau da su yanzu siya ne 100 kun ne jika da 50 rata ya musu Allah bakar alhamdulillah eh Allah sa mun yi asa kuma Allah ba mu ladan a'a to kuma mu kan sallah wannan ai kawai dai ga mu dai wanda tsahin kan kamar haka wanke ka sa ta ta abin da aka ci ake ko kuma ta kayan sallah fata na kawai Allah ba mu ladan ibadan mu da muka yi Allah taimake mu da mu da magabatan mu Allah sa kwanci hankali ta dore a wannan kasa ta mu ta Niger daga nashi waje limamin babban masallacin Lawali Bala da ya jagoranci sallar wato Imam Malam Habu yayi kamar haka alhamdulillah da farko dai godiya ce zamu Allah subhanahu wataala da ya nuna mana wannan rana ga shi muna ɗaya ga shawwal saboda haka a takaice kiran da za mu yi ba wani abu bane a rika gamuwa ana haɗin kai kuma ana addu'o'i wa ƙasa da sauran ƙasashe gaba ɗaya duniya saboda duniya tana buƙatar adda yan wa musulmi saboda zaman lahiyar nan namu na ƙasashenmu shine zaman lahiyar kowa da kowa. Tamar Abari muryar Amurka daga Damagara a jamhuriyar Nijar. Cuma Dalla a gaida Tamar Abari. Yanzu kuma za mu leƙa Najeriya. Shugabanni da al'ummomin Fulani da ma wasu 'yan arewacin ƙasar sun fara mai da martani akan matakin hana kiwo a fili da ƙungiyar gwamnonin kudancin ƙasar suka ɗauka bayan wani taro da suka yi. Wakilin muryar Amurka, baban Babangida Jibril, ya aiko mana da ƙarin bayani daga Legas. gwamnan jihar ondo kuma shugaban kungiyar gwamnonin kudancin najeriya kenan rotimi akeredolu ke jawabi jim kaɗan bayan kammala wani taro na gwamnonin shiyar kudu maso yammacin najeriya da kudu maso gabashin kasar da kuma kudu maso kudancin kasar da aka gudanar a garin asaba ta jihar delta a ƙarshen taron da gwamnonin su goma sha bakwai sun jaddada kudurinsu na ci gaba da kasancewa najeriya ƙasa ɗaya al'umma ɗaya to zai dai kuma sun ɗauki wasu matakai da suke neman gwamnatin tarayya ta gyara a kai da suka haɗa Ada da dakatar da kiwon fulani makiyaya a jihohin nasu goma sha bakwai na kudancin kasar da kuma ba da goyon bayan su ga wasu kungiyoyin tsaro na sa kai da suka taimaka wajen kafawa na shiyoyi daban-daban domin tabbatar da tsaro a najeriya taron nasu dai da zuwa ne bayan wanda shugaban kasa muhammadu buhari ya gudanar tare da manyan jami'an tsaron najeriya akan yadda za a bullowa harkokin taɓarɓarewar tsaro a ƙasar. kasar to ko menene martanin fulani makiyaya game da matakin gwamnonin na hana kiwo a yankunan jihohin nasu ga dai abin da wani ne mai suna malam sani ya shaida mani ta wayar tarho to ai yankin yarba suka ce ba za a a fili ba ai ba su ɗauki akwai matsala wannan da suka haka ya kamata a ce a bari su yi kiwo a waje amma abin da yake akwai kiwon su amma suka yi ta'adi kan su yi ta'adi kan haka za a zauna a saki magana amma cewa an hana kiwo bai yi ba wai bayan wannan ba. shi ma a bangaren sa alhaji ado dan sudu wani shugaban kungiyar matasan arewacin najeriya da ke zaune a birnin lagos ya bayyana matakin taron gwamnonin da cewa mai da hannun agogo baya ne kuma hana batun kiwo a kasar ya saba kundin tsarin mulkin kasa da kasa da kuma da najeriya a wani mataki da mutanen kudu suka ɗauka na hana kiwo a yankin su ya saba wa dokokin duniya ya saba wa dokokin ƙasa najeriya domin an yadda ɗan najeriya ya shiga ko ina kowanne saƙo ya gudanar da ainihin abubuwan da zai gudana muddin ba na tada hankali ba ne idan suka ce ba su yadda 'yan fashi ko 'yan kinafin ko sauran su shiga bangaren su ba wannan ba laifi ba ne amma kiwo sana'a ce so yanzu sai mutanen arewa su kuma su ce su ma masu sana'a kaza ba su yadda su yi irin wannan sana'ar a arewacin najeriya ba za su ji daɗi babin ya murya amurka daga najeriya A gaida baban gidan Jibril da wannan rahoton. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga rahotonmu na musamman. A kowace shekara ake yin haramar yin sallah karama magidanta maza da mata suna sayan tufafi ga 'ya'yansu maza da mata. Kana magidanta maza suna sayan kayan abinci da tufafi na tattauna da wasu magidanta a game da shirin da suka yi wannan sallah gobe Alhamis. Sunana Alhaji Abdullahi Karayi wanda ka sayan ɗan DJ garin Koko. Eh to shirin sallah muna muna ta yi dan mun sai komai mun sai a ta mun yanka shanu da niyyar za mu yi sallah yau Allah bai kaddara ba. Ba a ga wata ba haka mun daga sai gobe Allah kaddara to ya tufafin yare da mata a tufafin yare ma hada musu mun je mun lallaba mun yi musu dinka mun sai musu duk abin da ya kamata mun sai mun sai mun sai musu bakin kare mu gwargwado to kai ka sai naka tufafi a to ni dai ban samu sai ba to na dai sai mu yara ai na saya na yara aka ji yanzu na tsoho ba magana dinki gare ni dai yara kamar yaro nawa ka sai tufafi na sai mu yaro kusan guda takwas mata da maza kuma na tsohohi da sauran jama'a don wanda ya kamata in ba kuma na ba wanda Allah ci suwa eh, batun tsada tufafi tsada tufafi akwai shi bana saboda da an ka samu yanayi dan duk abin da ka sayi ba raba na kari za kai ko sa tv ma wanda mun ka sayi yanzu bar sai mun kai kari shekaran jiya da mun ka sayi su ka shirya kamar tuwon sallah haka a na shirya tuwon sallah tun da abin da al'ada mu ce wanda ka duk shekara muna yin tuwon sallah mun shirya mun sayi mun aji za mu yi togo insha Allah tuwon na shinkafa masara ko dawa za a yi to kai da tuwo babu wanda ba a ci tuwo dai tuwo suna ne tuwo ana cin na dawa ana ci shinkafa da haka wanda ada kariya sai shinkafa wanda ada bai da kariya sai masara wani kuma yayi na dawa kai har na gero muna yi mu to da haka ko ne muna ci suna da kansa sallah ana kira na wakilin sarkin sabari a kinyalle ka shirya ma wannan sallah da za a yi gobe in Allah ya yarda to mai ga mun shirya mun shiri tun jiya kuma Allah ya al'amarin shi sarkin musulmi mana umarni da abadi sai gobe a yi sallah to da mi da mi kasaye don wannan sallah da za a yi gobe in Allah ya yarda to an yanka shanu da yawa wanda ya zama to jama'a wanda Allah ya ba lokaci ya an yanka amma da aka daga sallah kuma mun jira sai dai gobe mu ga yanda za a yi amma yau duk komai da komai mun shirya a gida ya ka aiki abinci to mun dan sassai abun da ya sauƙaƙa mun sai masara da sauransu da shinkafa mun siya suna nan gida gobe kawai jira muke a ce gobe da mun yi idi mun dawo a yi tuwo kowa ya ta ci kowa ya kara gaba. Tufafin yare da mata fa. To mun samu wanda su kaka an samu a yame irin ƙanana da sauransu mai musu amma manya gaskiya su ba samu ba. To kai kayan naka. Ni kan ba magana ta ake ba in ana magana yaro ai ba magana uban yaro sai dai abin da ya samu ya fita da shi yaro kenan. To yaya wannan sallah ta taho maka idan ka kwatanta da sallar da ta wuce a can bara. To gaskiya akwai tsadar rayuwa waccan sallar tana da sauki bisa ga wannan amma gaskiya yanzu akwai tsadar rayuwa gaskiya kamar da mi da me yake da tsada yanzu kai babu abin da zan ce bai da tsada duk abin da zaka sai inda zaka kai ga bakin ka ne ko abin da zaka yi wasu abubuwa da shi yayi tsada shinkafa ta yi tsada gero yayi tsada masara ta yi tsada kai shanun ma da muke sayawa yanzu ba ma magana dan sai ga san dubu ɗari uku ina ganin da wuya mutum goma za su iya raba su ji daɗi abubuwa sun yi tsada gaskiya Allah da ya kawo mana sauki sunana Alhaji Umaru nake ji mahuta to wani shiri kawai wannan sallah za a yi gobe in Allah Allah ya kai mu alhamis dai mun shirya mata insha Allah mun dai gwargwadon karhin mu mun sai shinkafa mun sai nama kuma an waya radon ki dinki gwargwadon karhin mu eh to ma mata ai musu to mata mu ma Allah ya taimaka Allah ya taimake mu mun yi musu to kai ka samu yin naka to ni kan shi dai abban samu yi ba saboda ni aji ya riga ya kama tsarata sosai me ake nuhi to abin da nake nuhi lokaci ne muke nuhi saboda abu ka adawa sun hana ayi aiki ba kuma haka har daidai ayi adawa abin da aka so ga adawa in mai shugaba yake aiki ai ta suka ta yaki ki aiki ba ai ai ta jamun jama'a ana ta tozarta su wato yan nan da Allah kai ga milkin su itace za su milki wannan adawa din kamar ta shahe ka eh da wani ta dan shahe ni gaskiya ta wani hauzi ko sashi to ta sashe na dai can garin mu dai wallahi akwai waɗanda an ka zo an ka kwantata musu kuma ha ha waɗanda na hita rayuwar su ta hita akwai ciki ne wanda Allah ya kawo amma don Allah a canza adawa mu shi akhwatan mu a zauna lahiya saboda su ma kwaɗan shugabancin nan suka ran da Allah ya ba su suna hwata su ma ka musu haka shi dai akhwata ta sunana Muhammadu Bello sunana ka shirya masallar karama mun shirya masallar karama alhamdulillah domin Allah subhanahu wataala ya hore mana abin da muka lallurin ta kuma mun gani ta kakkamto lahiya lau insha Allah amma kira na ga manyan kasan mu da malaman kasan mu saboda Allah da annabi ne su ji tsoron Allah malama su yi nasiha kan abubuwan da aka yi kamar wadannan irin abubuwa kenan matashi tashi tashin hankulan ga da kashe-kashen da aka yi su ji tsoron Allah su tsawata kai sai manyan kasan masu kuɗin mu da masu mulkin kasan mu su ji tsoron Allah su ba da tsaro su ba da gudunmuwa game da abubuwan da aka yi saboda Allah idan muka dawo gehen buku bukukuwan sallah da aka yi ka sai ma ya'ya da iyali da yan uwa wasu kayayyaki domin yin bukin sallah wallahi alhamdulillah gaba ɗaya babu wanda ban wa dunki ba sannan naman sallah abincin sallah gaba ɗaya Allah ya hori an sai komi da komi wasu na kukan cewa akwai tsadar rayuwa a wannan shekara game da kayayyakin masarufi kayan sawa kamar tufafi da dai sauransu kai kaga wannan tsadar rayuwar to muka wallahi alhamdulillah saboda Allah ya hori mana abin da muka yi kuma mun yi alhamdulillah mun ƙara mun gode ma Allah Allah subhanahu wataala ya ƙara ta mu kana iya cewa kai ga da bana da bara wala bana alhamdulillah mu bana tahi mu bara alhamdulillah suna na muhammadu iware ya batun hidimar sallah hidimar sallah muna nan muna tahi mai gida kamar da mi da kuke yi to mai gida ga shan nan dai sun fara yankewa Allah ya nama ya fara koya wallah kamar nama ya tsada kenan Allah ya nama ya kudi Allah ya mai gida sai mu da dai dubara kawai abinda Allah ya hore mana dai mu yi uwan da shi ba hin sawa fa ba hin sawa ka ai kowa donka da bakin karhi ne insha Allah to kai ka donka ni ba donka amma dai na donka ma diyana to misa baka donka ba abin da sa ba donka ba ban tsaya ba wala ina ta ta takalihun yara mai gida in ka gama na yanzu za ka yi naka insha Allah sai na yana kamar kala biyu haka dole ne kuma yau za a ɗunka su gaba ɗaya mai gida insha Allah yau dinga za a ɗunka su da izinin ubangiji Suna na shina alaki ka shirya ma wannan sallah ta gobe mun shirya gobe ne da mi da mi ka sayi domin sallah gobe na sai addu'a abin da samu dadi da yara da mutane kamar abinci da tufafin yara fa ka eh, da abinci da riga yaro komi da komi. shi da mata ma ka da ai da mata na kai ma ka sai naka a na shi na ma da ka sai a na shi wallahi guda guda to mata nawa ka sai mata guda guda shi ma to ya rafa saboda lokaci an sha ne guda guda ne na sumaila to ya shirin sallah ka shirya musalla wallahi ba mu shirya ba yau amma wani ya shirya yau amma mu tun da na samu jiya dole mu yi eh, asimi yau na yi tun a saudiya jiya wai an ya samu so dole mu mu bi kukuncin shi ko kukuncin allah ne <laughs> to gobe za ka yi sallah insha allah bi kwadula za samu yi sallah gobe to ka sai kayayyakin mata da yara? Da kowa da kowa samun salat da mata na da yara na da rawa na da mutane. To ya batun shinkafa da kayan abinci. Wallahi tun ji an sai komi da komi. Har amala? Wallahi da nama da ya bana da. Na za mu yi bar yabar isala gobe samu ci. To ya batun gwagir da abula. Ya koyi gida ina komi komi da ina gida. Duka. Ina gida. Da tufafin yaro. Wallahi wallahi an sai komi. Sunana Aliyu Zubairu wanda yake a garin Oyo State cikin ƙaramar hukumar Ibadan not local government sabai ba ka shirya ma wannan sallah da za a yi gobe in Allah ya yarda eh idan Allah ya kai mu sallah na shirya ta abinda muke fata Allah ya kai mu goben lafiya mun sai kayan yara na sallah mun sai kayan mata mun kowa da kowa an sai masa kayan sallah sai fatan Allah kai mu goben mu ga ranar idin lafiya to ya batun abinci fada gwadon abinci mun sai abubuwan da za mu eh, eh, abinci a rarraba mutane fi sabilillahi da ran da za mu shi da masallah da shi kai kai na ka dinki to dinki na ka san mu tija ne idan yara suka riga samu ko mu mai ba komai sai mu dan mane da abin da Allah ya sauka da shi idan ka ga wani takwaranka da cijo haka da sabon ɗinki ba za ka ji kwanjin wannan ba eh to ba zai ba kowa akwai irin yanayin da Allah ya abin sa kuma mamaki shi ya samu damar da zai yi ni ko ban samu damar da in yin ba amma dai ba zan ji daɗi ba ko yayi saboda ya kamata a ce ni ma na ɗinka babban riga da shakwara da hula na fito ni ma ina fan jama'a ciki sunana ajiya ajiya abibatu Muhammadu. To ga muna ciki mun shirya da Allah taimakon muna. Kun sai ma yara kayayyaki tufafi da abinci? To abinci dai muka so ma yara na na da samu abun musamman eh, ba mu sai komai ba. Amma riga da tago ba ku sai ma yara ba? Sai dai abinci dai. Sai lokacin gashi yasa ba mu sai komai ba yara. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya. To madalla yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Wasanni a takaice. uku yau Preko Samuel Bedi da Dr. Prosper Nati ogun aka zaɓa a matsayin kocin watan Afrilu. Masu koyarwar na House of Oak Medema Stars da Wafa sun jagoranci kulabin ɗinsu sun ka samu sakamako mai kyau cikin watan na Afrilun shekara ta 2021. Samuel bedu. ya yi nasara a wasanni biyu ya yi baran-baran ɗaya ya sha kashi ɗaya a wasansa da yaufre wadda ya yi nasara a wasanni guda uku tare da shan kayi sau ɗaya shi kuma prosperity ya yi tsaye ne akan wafa ta yi nasara biyu da baran-baran da kuma shan kayi ɗaya a ranar sha hudu ga watan mai za a ambata ɗan wasa da ya fi haskawa na shekara na 2020-2021 na school player na wata wa kyautar watan disamba wadda zai yi nasara dai zai samu kyautar television samfalin nasco da kuma kambi nasa na musamman tsohon chairman asanti kotoko mr herbert mensa cewa ya yi ji yake yi kamar an karrama shi ainin yayin da shugaba ko ado ya karbi bakuncinsu tare da iyalai na waɗanda haɗari na ranar tara ga watan mayu na accra sports stadium ya ritsa da sannan kuma a yayin cika shekaru 20 da abkuwar wannan bala'i ko haɗari mafi muni na wasannin motsa jiki a nan kasar shugaba akufu ado ya sadu da waɗanda hadarin ya shafa tare da ma waɗanda fashewar atomic ɗin baya-baya ya shafa da kuma bala'in ambaliyar wato hudu ga watan yuni wannan ne farkon lokaci da shugaba mai ci ya zauna da waɗanda waɗannan hatsura suka runtsa da su Babban mai koyar da Black Stars Ghana wasa Coach CK Akno ya kira 'yan wasa talatin wa wani wasan sada zumunci da kasar Morocco da kuma Cote d'Ivoire a sabon wata. 'Yan wasa ɗin da Akno ya kira sun hada da tsaffi da sababbin 'yan wasa da an ka gayyata yayin wasannin fidda wani na shiga gasan cin kofin Afirka cikin watan Maris. Black Stars za ta kara da Atlas Lion in Morocco ne a wasan wasan farko a rabat morocco wasa na biyu kuma za ta yi shi ne da elefantin din cote a nan accra sports stadium cikin watan yuni tsohon kaftin din black stars zai yi amfani ne da saki kwararrun 'yan wasa na ƙasa da ƙasa da aka yi ya shirya 'yan wasassa wa wasannin fidda gwani na shiga gasan cin kofin duniya da kuma cin kofin kasashen afirka da wannan muka iso ƙarshen labarin wasannin la muktara abbas sashen hausa na muryar amurka accra ghana albarkacin watan Ramadan. Ni ne Atayab Danduwa ɗaya daga cikin 'yan horar hula na ƙasar Nijar a nan garin Yamai Nijar matashi kuma. Abinda za mu haɗi kusa kan wannan wata mai daraja mai alhuma wata na Ramadan da kowa ke so wata ne wanda dai a matsayinmu na matasa muke na'am da shi da jin daɗi saboda a duk lokacin wannan wata Allah ya gwada mana shi matasa yana ba mu wani dama daban na jin daɗi menene jin daɗi kana matashi idan ka ɗauki niyya za ka ɗauki wannan wata azumi na wannan wata na ramadan na wata guda yana sa maka imani da tausayi da jin daɗi cikin zuciyoyinka wanda kuma cikin rabo cikin sa'a zai baka dama wasa wasu abubuwa iri-iri da na matasa suke yi kenan shine jin daɗin mu sosai matasa nan na ƙasar Nijar a nan garin yamai sautu a yanzu lokaci ne ya zo wanda matasa sun fara ganewa sun fara dawowa bisa kan hanya sun fara ganewa addini wannan shine abin yi kuma cikin ikon Allah za ku ga matasa da yawa da ba sa sallah ba sa azumi ba sa komi amma dalilin wannan watan daga ya zo in suka kama wannan ibada ta wata guda za ku ga sun samu nutsuwa daga shi sun wuce kwata-kwata har abada sun da addini sun da duka abubuwan da suke yi wata na buɗi kuma wata wanda duka abubuwa na alam na shira na duka bukatu na duniya da mutane suke bukata ya tabbatar mana da alheri kuma ya kare mu duka kuma ya raba mu da duka wani abu na shaidan. To madalla yanzu kuma ga takaitattun labaran duniya. kashe akalla mutane arba'in a zirin Gaza da birnin Kudus a wani fada tsakanin mayakan kungiyar Hamas da dakarun tsaron Isra'ila da ya ta'azzara a yammacin yau Laraba. 'Yan jam'iyyar Republican a Majalisar Wakilan Amurka sun shirya cire 'yan majalisa Liz Cheney daga mukaminta na shugabancin jam'iyyar saboda sukar lamiri da ta yi wa ikirarin tsohon shugaban kasar Donald Trump na tafka magudi a zaben shugaban kasar na watan Nuwamba da ya gabata. Kana an ji cewar yayin da ake fama da karancin man fetur a wasu yankuna, gwamnatin Amurka tana ƙoƙarin kwantar da hankalin jama'a da cewar za a samu wadataccen mai a ko'ina. Masu sauraro da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na yau sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu. za ku ji wasu abokan aikin namu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Yusuf Aliyu Harande da ya taya na gabatar da shirin da Julie Leathers Gresham da ta haɗa shirin. Ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.